Ra'uzi billah, bismillah, wa ala barakatillah, ba layinu salatainil, kamilatainin alar rasuli wa manwala, amma ba alfa salamu alaikum. Yau talata, sha shidda ga rajab, hijira na dubu da dare hudu da talatin da bakwai, ishirin da shidda ga watan ɗaya 2016 za mu yi karatu na sha tara har dodi a cikin ashariya ba ha shai sha'anin lahufi ka huwatu bari ta bi malin wa hawa da'un wa huwatu bani ta bi ta da'u ka liddu di ضعفت ولكن في أمانيك قوة وسودت وجه الكلب والفود أبيض ضحى الشيب هرهرا يا بينا في شعر أتكن غاشي wanda lahu huwatun na ati ne ga gashin shi gashin lahu huwatun shina da baki fika gare ka shi gashin kana cikin gashi baki sai ga gurgura ta tarso washta alar ra'asu shaiba darita ka yi tsananin kwaɗayi bimalin da dukiya wahawa shi dukiya wada'un ciwo ne ga zuciya wanda ke shagaltar da mutum daga addinin allah wa'uwatun kuma musiba ce ga addini wani ko zakka ba zai yi suwa ba ta kayi ruwa bihi saboda son dukiya ta kayi rashin lahiya ta kayi rashin lahiya daga abdana na rama bihi saboda son dukiya ga shi ko ta da'auka mahawatun ko zazzabin rame na kabari na kiran ka liddudi zuwa ga cin tsutsotsi ko kiba kai da ofta kayi rauni ga jikinka kasuwa walakin sai dai kuwatun akwai wani irin ƙarhi fi amani ka ga gorace-goracenka wato fi amani yi ka ne amma saboda sai aka yi tashili lilwaz ne wasan wata ka duhuntar da waje halkalbi huskar zuciyarka zuciyarka ƙirin amma walfar da gwamwa shine gehen gashin kanka abiyadu ya yi fari fes ga hurhura ga bakar zuciya ya zambilla dorijul hawa tsananin son duniya ka ya ruhe maka zuciyarka fi hirsi mibla'in cikin tsananin kwaɗayin mai yawancin abinci mai zuwari dobisin kana mai mummunan hali khamisin kana mai shahohon basira wa basira lahithin lisni kana mai shasheka halshe mudli'i wanda ya turso harshe ne duk dai adafu tafsirin ne kawai da lahis da mubili'u duk ɗaya wai kana ta wahala saboda neman duniya da ji uka wurin kwancinka saboda baka yadda ba ka son duniya ma'awa sumbulin matattaran zangarniya wadda hiza mukhli'e an tattara wurin sonce zangarniya a wurin to nan ka kwanci ana ce akhla'a sumbulu kaga hiza mukhli'e mukhli'e din nan damirun musirin fawqahu qawlu mu'li'i zuciyarka musirin ya nace da aikata mugun aiki shi zuciya amma fa ƙaunar makuli'i zancen wanda ya cirata daga zunubi ya cirje ya cirata ya tage daga barin zunubi to fauƙahu yana bisa ga zuciyarta ma'ana musa ga baki fir'auna a zuci zancenka lahiya lau ka tuba amma zuciyar tana aikata zunubi to ne ya ce fauƙahu bisa gare shi lalle zance bisa ga zuciya shiga don halshe sama yake ita ko zuciya na ƙasan halshe ko kuma fauƙahu tare da shi ana ce ma fauƙa ma'a ila kam har yaushe ne wai wanga irin aiki tabni kake gini kuma watan ƙudu kana walwala gininka na tuba lahakallah Allah shi waddanka anan shehu abdullahi ibn fudi ta gamma da hullahu bi rahmatihi da ya kawo nan ya ce wannan lahakallahu Allah shi waddanka ya ce kalima ce wadda ke gudana ga harshen larabawa amma ba su nuhin mugunya addu'a a'a ana son dai abin nan da aka son ka bari ana son ka bari kawai shi an manufa kawai kuma wannan ya yi ta faruwa a cikin hadisai na hiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu irin lakabura sinuki kada allah sa shekarunki su girma ce wata karamar yarinya ba aibi ba wallahi ma'aiki ta kai duk da tsine maka ya iya kadde kai gaya kenan ƙarshen ta wannan tsinuwa saboda hususiya da girma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya tsine maka tare da baka cincinci wannan tsinuwa ba ma'ana ba mugun aikin ka ya jawo cino ba kamar kahirci kana musulminka ya faɗa ma irin wannan kalima to wallahi zai zan karkarar zunubai da ɗaukaka gare ka ma'aiki ɗaya kai haka sallallahu alaihi wasallam allah ya lamunce mai haka adiba sahihu muslim babul adab sannan adiba al-khasa'isul kubra na al sayudi za a ga wannan a takaice to wannan gashi nan hadisa ya ce ma ta yaminuki ya ce matarsa an salma hannun damanki taribat ta ta ya ce mu azumna jabal fakilat ka ummuka mahaifiyarka ta yi waibanka sannan wannan magana inda za a kare diba adiba a shifa ta alƙali iyal adiba yanbu usafa fi tahariri bayanati shifa na shek nasiru kabara haka kuma irin haka ne ya ce ma mu'awiya ɗan abu sufiyana allah ka yadda da su ya ce mai la'ash ba allahu baɗanahu kada allah ya ƙosar da ciki ne duk irin wagga addu'a ce wadda in ma mahanga ta muni za ka dibi ga addu'a sakilatka ummuka ya yi matsala sakilatka ummuka da kuma taribat menuki wannan kenan amma shi na wasu ke duka suna laƙe ma cewa wai wannan ya nuna matsala ga mu'awiya alhali ba haka ba ne a koma sayarwa alamin nobala'i ma'aiki ya ce lokacin da ya goyi mu'awiya bayan abin hawa ya ce ya allah ka cika cikin kada ilimi da haske na ilimi a diba sayarwa alamin nobala'i za a gani to kaga wagga ta walwala waccan in ma su suna ganin in an kai taslimin jadali sannan suna ma'aiki mai addu'a Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi Allahumma allim mu'awiyat alkitab wal hisab wa qila azab kuma da suka ruwaito wayannan hadisai su adibba'u sunna su yi kowa sanin hadisi da illolin hadisi yana da illa da duka wahalar mai tsanani kana neman dukiya wuri janjan kirja mirja malon dukiya ita ce an wahalarka wanda in idan a ka mai kai hankali hawa mai tara dukiya kai sai ka yi kwaɗayanta alhali shi ya san inda ya ka aje dukiya ta ya san inda ya ka azata wurin kware domin kana mai zalunci fadiyun kana mai mummuna hani walau kunta galizal kalbi in haɗa minhu duke ya kada wannan mutum shi in haɗa wancan mutum ya kaso min ya faɗi ƙasa minhu saboda dukiya to wai ina ya kwada ilara ka zuwa ga tummiyoyi rijiyoyi jan urakiya shine rijiya to wai ka faɗi ƙasa dai dukiya ka ta jawo maka dane ta yi rashin lafiya bai yi saboda dukiya lakin sai dai mushtaka wurin kai ka ilallah yana ga Allah ma'ana za ka santa ko kuma mushtaka wurin da daidai a kai koke ilallah ga Allah ba kai rashin lafiya saboda baka da dukiya ba da hikta kai dariya wa ma'aula ka mihi cancanta gare ka an talafa albuka ka saba ma kuka na an ce albuka ne an talafa albuka'a to saboda lalura ta waka wazni an ka shi albuka sannan ko babu komai dai kalimar albuka buka'un bila sautin shi ko albuka'u bil maddi can bil kasri to albuka'u bil maddi to bil sauti ya can cikin mamdudi ya bayani wasu ayyuka aikinka duniya na duniya ya dumi yana tsawo wa ya arudu yana faɗi dibajirun kana mai katon ciki saboda cin abinci la'imin mai yawan ruwa wato akwai bakhil shahih la'im bakhil wanda adda ruwa bai son abinka bai baka nashi bakhil shahih wa mai shuha nafsi ruwa da kwadai bai baka nashi yana son naka la'im ga ga kwaɗai yana jin ciwo ma wani ya baka in ya san za a baka yana iya tarewa saboda ya shi son a yi zan iri ne babu nasiha to shi Allah ima ya zambilla hammuhu Allah ka tsare mu ko ga zama bakhil don bakhil ya nisanta ga rahama Allah ya nisanta ga mutane kamar da shi Abdullahi ya kawo hadisin a can inda zamu ci Allah ya البخيل بعيد من الله وبعيد من الناس hammuhu himmati hazzu ablihi motsa gabata don takama da ba'ada kana wawa jam'i ne da ba'id wawaye haban da kana mai katon ciki laisa yarda ina bai yarda bai nan hihi da ramar ciki ne ina za ka ga wani in ya rame sai ci kai don na rame ko adiba mai in yara ne amma an ka ce ka yi kiba ko ko ka samu laya sai kama ha ha yana tunanin saboda jin daɗi daninun kana marwaci bimalin da dukiya laisa yarda bai yadda bi kadhihi a tun kuɗa ma wani wani ko ne bai ci bale ba wani da fala kamalin dukiya ta yi dabar dabar gare ka ta tattaru gare ka ta yi yawa lamtuwas amma baka taimaka ma yan uwa bi fadlihi da abin da ya rage fala anta miqdalun kai dai baka baiwa wala anta muquru da duk rance baka yi ayi sana'a arba riba ga wita shine karu rance ko ma ya hi sadaka lada don Allah ya amfani da kalimar man dallazi yuqridullaha qardan hasan wa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yusbu ilayhi turja'un an ce rance ya hi sadaka lada don shi sadaka kana ai ba mutun kila ma hi ka kuɗi amma dukkan jiran ce ko mai kuɗi na lokaci yana buƙaci da wita ka tattara ila duniya ka zuwa ga neman duniya ka wahaya raziyatun alhali babban musiba ce ga addininka da lahirarka da rikan alhali kana wawa wa alhali nufusun da hiyatun rayuka masu hankali ada sun gudana duniya su in ba lalura su ta da kullum ba kawai ba ka rashin lahiyarka siyabun bahiyatun tuhahi masu ban shawa tattasiha wanda za ka shi su ne matsalar ka kai dane ta kayi kaga ashe dane ta kayar rashin lahiya dane ta kayarowa wa ayyamul hayati alhali kwanukan rayuwa shahiyatun masu so abin so ne gare ka wa hawalta kayi yunkurin basdar kafe ka shin hida tahinka don wani za ka ga ya ɗan yunkura yana son ya ɗan yi kyauta haka amma ina wannan su rayuwarka ta ita ka damƙewa ta ce kakka ba su don za ka yi talauci a shaibanu ya idukum ulfaƙar wai amurkum bil fahasha wani ma kila kayan ya bashi naira dubu sai ka rage su su koma ɗari biyar ga shaidan ya kawo maka matsala bayan haka baginta ka karkata ila duniya ka zuwa ga neman duniyar duniyarka sabban alhali kana mai begenta muwallahan wanda an ka ɗoke hankali danina kana mai ruwa bi ma da abinda zai kare difanna kana wawa ma'alaha kana wa difanna kana wawan ma'alaha makomarta baka san makomar duniya ba ko kuma difan nan sai a daure sai a eh, eh, tanwiri kana wawa ma'alaha kuma kana wanda aka bautar suwa da karara amma wancan ya don haka shi abdullahi fassara cewa mata ulu ilai ma'ana dai difanna difanna ma'alaha babu tanwin difanna ma'alaha kana wawan makomar duniya baka san makomar ta bane mutum nawa ta halaka ta kai shi ta baro dominan kana mai tsaro da makanninta da abin da ka samu fiha cikinta ko kai baka ci bale wani mu'allaha kana wanda an kaɗe motar suwa don duk wanda bai cin dukiyarsa bai ba wani toho tsaro ɗaya na ya kawa magada wallahi ba arziki ba ne tsaro ɗaya na wahala ɗaya ta shiga durubul wana nau'uka na gorace gorace kad ratka sun bakka mudallaha an kana ɗi mautacce don ba su taho ba tuhibbu kana son mutum ala falsil harami don ya baka kuɗin haram sai kai ta so ne amma wa tabbuda kuma kana ƙi ne in ya hana maka kuɗin haram ka tabbatar da na haramun na ya ka samu don haka ashe abinda da daidai ka so shi don Allah ka ƙi shi don Allah nan ta ka gyara Allah zai yi zai abinda da zai cuta maka Allah zai abin da yi zai wudduhu so ne zai cuta maka wuri ka shi halaka aka dubinta kayi rowa bihi da shi to abinda ka yi rowa da binta kayi rowa khairan alheri wa inna huli hubbil khairu la shadid can in taraka khairan to malamai sun ijma'i na tafsiri cewa khairun din nan dukiya aka ne in aka diba tafsirin qurdubi to bihi saboda son dukiya jaza'uka to sakamakon ka hudduhu sharri shine kishi alheri dukiya alheri ce domin a kishi alheri sharri da uta kayi rauni wala akalin ba wani hankali gare ka yi kawai ka jiddu wanda kokarin hankalin zai karo ka gada ba ka da wannan hankali kana dai da hankalin mai duniya domanuka lamun cewarka ga albaka a wanzuwa linnafsi ga rayuwarka wai lamun cewarka ranzuwa ga rayuwarka da ta lamunce maka ta nuna za ka wanzu ka ci gaba aigawa da can ya daɗe ga duniya to ka sani wa layalin sai a komun da darrai wa'anda ta tamahadu wa'anda su darran suna zuwa fujuatan shine da gaugawa su zo maka bi ayyamin raba da kwana na halaka kwanuka na halaka to ta rudduhu su ke mai da wancan guri naka su ko karyata wancan guri naka wayo da gobe ita za ta karyata ka ka gano cewa lalle ka rudin ka na ta kai babu wanzuwa da rubuta kayi rauni wa nafsun alhali rai mugiddatun mai gaugawa zuwa ga aikin sharri fi jambai ka tana ga haƙarƙarin ka amma wani yana kwance amma da shi aka sharri da jo'un kana mai yawan raunin ra'ayi da jo'un kana mai yawan raunin ra'ayi duk zaton yanke laha ya tabbata ga rayuwarka don ita wacce rayuwa ga ju'un mai yawan rauni ce amma juddatun wani yanki ila sharrin zuwa ga aikin sharri laha ya tabbata ga rayuwarka minhu wadda agga ka ita rayuwar don ta kayan ruwa wa ma biddatun ba wani yanki lil ga wani cikin 'yan uwa inda ka abunka wanda zaka ka shi. dorawatu hadal la'aishi tsananin ni'ima tsananin kwaɗayin wannan rayuwa taka to laddatun jin daɗi nafsi ga ka kawai wanda fi damun nafsi yaye rayuwa ka yaye ta an hada ga jin daɗi ya dikko yana wuya wa ya kuma yana ɓoyewa shi maganin yana da wuya da hitta kayi dariya wal'aula abin da ya cancanta in ka lura an tura a ganka bakiyan kan alhali kana mai kuka daman na jini ba na hawaye ba ma don haka rashin lafiyarka ka sani wa zunubin zunuban nan rashin lafiya ne gare ka in ta fahasha in yayi muni wa zunubai din nan rashin lafiya ta yi yawa damdama zai halaka ka fa damdama alaihim wani wuri ma aka kawo ga wata aya kai ko ba a fassara ba kasa akwai magana da jin fadamdama alaihim rabbuhum kamar wannan zai'ati garka kai ka san akwai magana wurin Allah yana rantsuwa ne da mala'iku masu cire ran kahiri da tsanani Allah ka tsare mu amma wurin cire ran mumini Allah ce wannan shida ta na shida ka gani za sauke to shine damdama za su halaka ka fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwa da nukta ka yi rauni idan adar sururuka in horon cikinka suka komo man da madana sani a lahira dolaluka batanka an na hajjil haƙiƙati daga hanya ta haƙiƙa ba da mata baddat bayan ita hanya ta haƙiƙa ta bayyana kuma ka ɓace to duk da ne to dalilin shine jagora habar kenan cewa an na kalbaka haƙiƙa zuciyarka da ya kau da kai daga hanya ta gaskiya baiti na ƙarshe da ka dabke ga ƙasa walam thubut sa'adahu arziki bai tabbata bil qalbika ga zuciyarka da hikta kai dariya wala ta khasha baka jin tsoron ra'adahu da dariya shine azaba ta min ta zamani ma'ana dariyan nan da kakai za ta jawo matsala diya uka abinda a haskenka ka sani wa wanda zai haskaka maka qur'anun alqur'ani ba mudakkiru yana tunatar shi ka wa'adahu alƙawalinsa shi alƙur'ani yana tunatar da alƙawali iri innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul suna nuzula khalidin fiha la ya bugu yabghuna anha hiwala to ga masu da'a sannan yana tunatar shi ka kyace ne ga masu sabo irin innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الله كسريم duhaka hancinka asilun ya koma mareci ba wai farkon yininka ya koma mareci ma'ana kurciyarka ita ya kamanta da hanci farkon yitowar ka ga duniya to yanzu ta koma mareci ma'ana ka tsuha kaga dare ya yi kenan daga dare ba sai su bayan ba hurhura kenan farqubil mota ka jira mutuwa ba adahu bayan ya ce ta zo don dare za ana da ɗaya dare sai su bayan wa min aina yin mar'u waya za a yi mutum ma ya tsira wa hawa alhali mu'arradu an gitta shi ga kibiyan mutuwa ai ba zai tsira ba zai mutu shine wa abdullahi ya ce na allahu khatimata sa'ada allah ka azurta mu cikawa ta kwarai cikawa ta arziki amin amin amin anan za mu aji batun haihuwar da aka yi ta ra alhamis to ba alhamis ba ne ra asibit don an yi suna wagga asibit wagga asibit an sama ɗa najashi bayan haka akwai muhammadu aminu asada ya haihi ɗiya a ra asibit haka za a ta yi banzu a wurin taron zane suna din Allah ka raya su bisa ga suna ta sauran masu kuna da suna aka Allah ka su lafiya sannan akwai rasuwar da aka yi ta malam liman sani ta ramniya wanda ita wannan rasuwa yau kwana biyar kenan yau talata alhamis sati guda kenan Allah shi ta mishi مسلمي باكيني سي musulmi baki آه، تقول والله أكو بسم الله da bismillah بسم الله الرحمن يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah shi ƙara kwanciyar hankali a garin Sokoto a Najeriya da dukkanin duniyar musulmi baki ɗaya Allah ka kara taimakon suna da masu goyon banta ta bangare. albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam duk alkhairin da ma'aikiyar roƙa Allah ka ba mashi duk shirin da ya tsari Allah ka tsare mashi bisirul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما يصفون الحمد لله